الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسوك اللهم دسور رمو تكفريات البياني منامك بركة رزوة تريد السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan darasi na tafsiri yana zuwa ne daga masallacin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke gombe ta wannan kafar yada bayanai yau goma sha ɗaya ne ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma muna cikin suratul araf ne kuma ajiya mun tsaya ne akan aya ta 142 a yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari ga annabi Musa alaihi salam sannan annabi Musa ya yi alkawari ga Allah a yanda ya ce wawa adina Musa wannan masu sarfu suna ce masa wato fi'ilul musharaka ishtaraka bainahu wato annabi musa da ubangijinsa wa wa adina mu mun yi alkawari da musa sannan musa ma ya mana alkawari su kaga kenan alkawura sun zama an yi ishtirakin alkawura guda biyu a ciki alkawarin da muka yi wa musa shi ne na zai gana da mu zai zo miƙaci mu muka neme shi wato na darare guda talatin sannan aka cika wannan miƙatin ya zamanto an ƙara kwana goma sai ya zama fatan ma miƙatu rabbihi na laila sai miƙatin annabi musa ya cika cif-cif da ubangijinsa kwana arba'in mun ga yadda malamai suka kawo sabani amma dai mun ba da ƙaunin rajin cewa magana mafi rinjaye annabi musa ya azumci kwana talatin din nan da aka yi alkawari da shi kuma ya yi su ne a cikin watan zulka'ada daga farkonsa har zuwa ƙarshe so da allah ya ce wa atmamna ha bi ashirin mun cika miƙatin da kuma goma to sai ya zamanto ya ƙara da kwana goma shi ne ya azumci kwana goma na zulhijja sai suka zamanto arba'i na laila kwana arba'in to wannan miƙatin ya tabbata kenan a bisa wannan ruwayar cewa ya tabbata ranar sallar babbar idi goma ga watan zulhijja wannan ganawar ta faru tsakanin Allah da annabi Musa alaihi salam kuma ta ne kenan a wunin cikin ranakun wunin duniya babu irin wannan wunin wato su ne wulin goma ga watan zulhijja wanda ake aikin hajji a cikinsu a wannan rana ne kuma Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yana nuna addinin nan ma a wannan ranar ne ya cika to bayan da aka gama wannan miƙati annabi Musa alaihi salam wato sai ya kuma fiskanci shine ma yace falamma tammal miqat lokacin da wannan miqatin ya cika azama Musa ala zihab ila tur annabi Musa sai ya daura miyar kuma zai tafi wancan dutse da ake kira duri sena daga nan kamar yadda ubangiji ya ambata a cikin suratu taha ya bani isra'ila kad anjaynakum min aduwikum ya ku bani isra'ila mun tseratar da ku daga makiyinku shine fir'auna wa kum janibat turi muka yi alkawari da ku a bangaren dutsen dore sai na a ta bangaren dama to a wannan lokacin ne annabi Musa zai tafi wannan dore sai na ga kuma jama'ar bani Isra'ila da aka tseratar ga annabi Haruna a cikin su istaklafa Musa ala bani Isra'ila sai annabi Musa ya ce to haruna ka zamanto khalifa na a cikin waɗannan mutane zan tafi ya masa wasici da kada a samu barna kada a samu wata matsala a samu islahi kamar yadda malam ya ambata haruna alaihi salam nabiyin allah ne kuma mai girma mai daraja to shine annabi musa alaihi salam ya tafi wancan jami'a na tura saina wannan kuma shine inda karatunmu zai dora kan aya ta 140 da wato uku sai ce walan ma ja a musa yanzu gashi can ya tafi jabalu tsuri sai na sai Allah kuma zai ba mu labarin me ya faru walan ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر آه. إليك آه. قال ربي قال رب أرني أنظر إليك نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني نعم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا نعم فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين تبارك وتعالى ولما جاء موسى lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi limiqatina wato ga ganawa da mu wa kallamahu rabbuhu sai yayi magana da shi annabi Musa wa kallama Musa Allah ya magana da annabi Musa magana wasu ma suna kallon kallamahu wato maganganu ne da dama suka gudana tsakanin Allah ɗin da annabi Musa alaihissalam kuma wannan maganar da ake ba magana ce ta aiko jibrilu da wahayi ba magana ce ta annabi Musa yana jin sauti ana magana da shi yana kuma mayarwa shine anan malai ke cewa yukhbiru ta'ala an Musa alaihi salam Allah yana ba da labari akan annabi Musa alaihi salam annahu lamma ja'a li lahi ta'ala lokacin da ya zo domin ganawa a wannan miqati wato da Allah maɗaukaki, wa hasala lahu taklimu min Allah magana ta sadu ko ta faru tsakanin Allah da annabi Musa alaihi salam wannan lokacin ne kala sai annabi musa ya ce rabbi ya ubangiji na harini ka nuna min an zuru ilai ka zan yi kallo zuwa gare ka yana son ya ga allah kuma malamai da dama sun ce musamman masu balaga suka ce a nan daɗin magana ya ɗauki annabi musa saboda zance ne tsakanin masoyi wanda shine ubangijinsa tsakanin masoyi kuma da masoyi to akwai zantuttukan da wani lokaci ana yin su ne kawai soyayya take bayyana su an gane ka dauki wannan da budurwar da kake so idan ka je gurin ta zance ba dole ne abin da ya kai ka za ka faɗa ba domin ai galibi wata doguwar hira da ake duka surkulle ne wanda ake tsakanin saurayi da budurwa dama na ganki ina so ne ko Ka ga ai ta san da wannan so da haka in ka zo kawai sai ka ɗauki kyautar da za ka bayar ka ba ta na zo in jaddada soyayya ta ne don kada ki manta da ni ga wannan kaga in gaskiya ne sai ka ba da wannan kawai ka tafi na zo jaddada soyayya ta ne amma ga wannan shikenan saboda kada ki manta da ni to amma sai ka tsaya kai ta zance da zancen kawunta da zancen babanta da zancen gonarku da zancen wane ne duk sai ka ɗauka ka kayi tai saboda zance tsakanin masoyi da masoyi baya katsewa don an gama wannan faifayin za a shiga wani to shi ma malaman balaga suka ce abin da ya samu annabi musa yana jin daɗin maganganun ubangiji saboda haka har ma kila wannan shine ya ɗauke shi yake cewa yana son ya ga allah to nan malamai sun yi ta maganganu suka ce akwai yiwuwar kenan za a ga allah ko a wannan duniyar ko ba a wannan duniyar ba to a wannan duniyar bai yiwa ga Allah wannan shine abin da jamhur na malamai duk suka tafi to amma yiwuwar za a iya ganin sa a lahira shi yasa annabi Musa ya tambaya domin idan da bai yiwa kwata-kwata to annabawa ba su tambayan abin da bai yiwa ba sani ba ko an gane magana daga annabawa ba su tambaye abin da bai yiwa ba don mustahilin abu annabi ba zai tsaya yana sa ba abin da yake da iya yiwa shine annabi yake tambayarsa da haka sai ya ce rabbi ya Allah arini anzuru ilaik wato ka nuna min yadda za a yi in yi kallo zuwa gare ka kala lan tarani yace a ba za ka ganni ba ya Musa lan wa kad ashkala harful lan wannan harful lan din ya rikitas akan masu nahawu masu nahawu suna da ganin cewa idan lan ta zo tana nuna har abada ko wannan shine ka'idar masu nahau wato suka ma masa kirari da cewa har wato lan harfu nafiyin wa abad wato harafi ne da yake korewa na har abada an gane to saboda haka anan sai harafin lan din ya rikita in har abada ne ba zai yi a ga Allah ba lan tarani ba za ka ganni ba to ba amfani annabi Musa ya wacce tambaya kenan saboda haka kenan lan din ba kamar yadda masu nahawar suka ɗauka ba domin shi ƙur'ani yana da wasu ƙa'idojinsa da yake karya ƙa'idojin masu nahawu kuma shi ba dama ka ce masa ba haka yake ba maganganunsa ne gaskiya dalilan da ƙur'ani ya kafa a kan luga ita ce gaskiya ba abin da wani mutum tunaninsa na luga ya ba da wannan abin ne za a iya cewa ba domin allah shi ne afsa ya fi kowa balaga ya fi kowa na ya fi kowa sanin dukkan abin da ya kamata amma sai kawo batun harfin lan cewa ba za ka ganni ba inda har abada take ba za a ga Allah ba to da ayar cikin suratul qiyama ba za ta aiki ba wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira haka ce wasu fiskoki a wannan ranar tashin alkiyama suna yin haske da annuri ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijinta take kallo ba bikin akwai ganin Allah a lahira amma a duniya ba zai yi ba sannan hadisin annabi ya ce innakum satarawna Allah da sannu za ku ga Allah ba tare da turereniya cewa kai matsani ma sun gani ba a'a za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin farin wata domin yanzu in duk cikin masallacin nan aka zo ana duban kallon wata misali to ba mai cewa ka matsa don ba wanda ya tare maka ganin wata to haka za ku ga Allah ba turereniya babu komai a ranar tashin alkiyama to sai anan yace lan tarani ba za ka ganni ba wa kadi ashkala harfun lan hakuna mala yace harfun ya rikitas ala kathirin min al-ulama a bisa yawa yawa daga cikin malamai li'annaha mawdu'atun lin-nafyi ta'bidi domin ita an sa ta ne a matsayin kamar ta zo ta kore korewa na har abada fastadalla bihi al da wannan ra'ayi ne ba da nassin hadisi ba ba da nassin qur'ani ba mu'tazila suka kafa dalili ala nafiyar ru'yati lillahi fi dunya wal akhirah suka ce ba za a ga Allah ba a duniya kuma ba za a ganshi ba a lahira dan wani dalili saboda dalilin zuwan lan domin wasu malamai sun ajiye ta akan lan nafiyun ne litta'bi ta zo ne tana kore abu na har abada da haka su sai suka kafa wannan amma ba hadisin annabi suka samu ba ba kuma nasin qur'ani bane sun yi istidlali ne da luga kuma babban malami a cikin mu'tazila shine zamashari. Uh, shi zamashari shine wanda ya rubuta littafin tafsirul kashafi saboda haka idan ka kalli tafsirinsa daga farkonsa har zuwa ƙarshe mafi rinjayin lokaci ya fi istidilali da luga saboda tafsiri ya karkasu gida-gida akwai tafsir bil ma'asur akwai tafsirul qur'an bil qur'an akwai tafsir bil fiqh akwai tafsiri bil qissa akwai kuma tafsirin da yake zuwa kawai tarih akwai tafsir bil isra'iliyat waɗanda duka dai da wani abin da bai tabbata ba duka ana samu dama ba mafi ingancin tafsiri a duniya kamar guda uku tafsirul qur'an bil qur'an tafsirin da ya fassara qur'ani da alqur'ani wato ayar qur'ani ta zo ta fassara wata ayar sannan sai tafsirin da ya zo bil ma'sur wanda aka ciro shi daga manza Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sai tafsirin da ya zo bi a aqwalis sahaba da maganganun sahabbai su suka fassara sannan sai abin da ya biyo tabi'ai amma tafsir bil luga mafi rinjaye ma zaka ga cewa ahlul luga amma mafi rinjaye lokaci suna sabawa ne da ahlul shari'a yawa zaka ga suna sabawa da mutanen shari'a saboda shi ita shari'a wata aba ba tsananin girama ta zo ta nuna maka ba a'a wato ta ba wai ita shari'a ba grama ta zo ta nuna maka ba ta zo ta nuna maka ne a hakam da aqidar da zaka kuddure a ranka da kuma yadda zaka kai aiki kai mu'amala da ubangiji to wannan qur'ani shi kuma ya zo akan haka ne dan haka littafi ne na sako wanda ke jaddada dayantuwar Allah a zuciyar dan adam sannan sai ya gaya ma dan adam yaya zai yi aiki wannan aikin shine mu'amalarsa da zata ta hada shi da Allah wannan shine babban sako na alqur'ani ba littafi ne na geography ba misali ba littafi ne na geology ba tare da cewan za ka iya samun ayoyi na dalilai waɗanda suke nuna geography a geology wane ne science duka za ka samu akwai ayoyin da suke da alaka amma dai babban sako ƙur'ani ba don wannan ya zo ba ba ya zo ya gaya maka wancan ba ya zo ne ya gaya maka ya dasa maka cewa allah ɗaya ne idan ka karbi wannan to sai ce maka ga yadda kuma za ka sadu da Allah ibadar azumi ibadar sallah ibadar karatun alkurani ibadar wani wannan shine abin da yake nuna maka in banda wannan babu wannan shine jigon sako wanda Allah tabaraka wata'ala yake wato nunawa to saboda haka mu'tazila sai suka dauki luga ka shafi mafi rinjaye a tafsirin zabi yana kafa dalili da luga to saboda haka sai suka yi hukunci akan cewa ba za a ga Allah a duniya ba ba za a ga Allah a lahira ba to amma sauran malamai sun tafi ne akan cewa ba za a ga Allah a duniya ba amma za a ga Allah a lahira kuma kamar wani hadisi ma da yake cewa ana zaune kwatsam a aljanna sai kawai Allah sai bijiro kan mutane ittala'a rabbuhum alayhi sai Allah ya tsinkayo akan su sai tambaye su mu yarge muku me ba ku samu ba ce komai sun samu ce Allah ai duk abin da muke bukata an mana sai dai su karanta alhamdulillah allazi ahallana daral muqamati min fadli la yamasuna fiha nasabun wa la yamasuna fiha lughub godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar da mu a gidan zama kaji aljanna gidan zama ne in kana neman inda za a yi ta zaman banza ba aiki eh, zama ba ba aiki a gidan aljanna ba wani aiki da za eh, gidan zama ne kawai kawai sai ka yi ta zama ba aikin da za ka yi saboda ka riga ka gama aiki a duniya yanzu kawai sakamakon abin da kai ta yi za ka ci to suke cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da mu a gidan zama la ya masu na fi hana sai dai kuma duk zaman da muke a gidan ba a gajiya gajiya ba ta shafa bu ba ma a ce yanzu ka gaji bari ka gaji da zama bari ka kishin gida nan bari ka yana a masu na fi hana sabo. babu wata wahala wa laye masu hana ko kuma babu wata gajiya to haka za su amsa ma Allah don haka ba abin da ba a yi musu ba ubangiji ya ce akwai abin da ba ku samu ba shine me ya ubangiji yace shine na saukar da yarda ta akan ku yanzu ku yardaddu ne wato kenan ka ga yardar Allah radiyallahu anhu maradu an daga baya take zuwa bayan an ci abincin aljanna an koshi an yi duk abin da za a yi sai Allah ya zo ya ce to wannan ni'imar da kuka gani yanzu na yarda da ita duk abin da ka gani kai yardadde ne ka yi abin da duk ka ga dama a gidan in giya ka samu ka sha yardaddiya ce in mata ka samu ka yi amfani da ita yardaddiya ne duk abin da ka samu duk abin da ka gani a gidan yanzu an yardan maka san wannan ko ya saba da ubangida misali ubangida a kasuwa a shago ya yadda da kai ya ajiye ka amma bai yadda kai komai ba don ba zai yadda kai komai a cikin shagon ba yawa to wannan ya saba da yardar ubangida duk da yardar da ya maka ya ajiye ka a shago amma bai yarda kai komai ba to yanzu Allah ya yarda da komai shi yasa manzo Allah ya ce wannan yardar tana nema ta fi gidan aljanna ma dadi don da kila kana zaune ne amma ba a iya tabbatar maka duk abin da kake so kai ba sai yanzu to kaga wannan shi ma yana nuna za a ga Allah kuma har za a yi magana da shi kuma har ma zai tambayi mutane shi za anan yace rabbi arini ya Allah ka nuna mun anzuru ilaik in yi duba zuwa gare ka ban gane dan haka ya zamanto dalilin mu'tazila na cewa ba za a ga Allah ba a lahira kuma ba za a gan shi a duniya ba saboda sun yi dalili da harafin lan wa haza af'aful aqwal duk a maganganun da ake kafa hujja da su akan ba za a ga Allah ba a wannan duniyar da lahira wannan shi ne ma kauli mafi rauni na mu'tazila raunin wato kaulin da yafi kowanne ma rauni li'annahu qad tawatarat al-ahadith an rasulillah sallallahu alaihi sallama domin ai hadisai sun bayyana kuma a bisa hanya mafi inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama bi annal mu'minina cewa su mu'minai yarawna Allah fi daril akhirah za su ga Allah a gidan lahira kama sanuriduha inda qawlihi ta'ala malai kamar yadda zamu zo da shi wato a fadin Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha an kawo hadisi a karkashin wannan daga cikin su shine waɗancan hadisan da muka kawo na cewa za a ga Allah ba tare da turereniya ba a ranar lahira ga muminai amma waɗanda suka zamanto wato sun kafirta to su za a tsare su daga barin ganin Allah su kuma dan ya zame musu azaba su ma ganin da za su yi akwai wani hadisin da yake cewa za su ga Allah amma gani ne na azaba ba gani ne na rahama ba amma bisa nassin qur'ani cewa yayi kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su kafirai daga ganin ubangijinsu a wannan rana ta tashin alkiyama lamahjubuna wallahi ababan tsarewa ne akwai hijabi da zai hana su su ga Allah ba za su ga Allah ba amma a wata maganar an ce za su ga Allah amma ganin Allah ya fi shiga musu wuta azaba kamar yadda kuma muminai za su ga Allah ganin Allah kuma ya fi aljanna daɗi wakila a wani fadin innaha linafi na fi duniya a wani masu luga cikin malamai suka ce wannan nafiyun na har abada ne amma a duniya ma'ana ni fi duniya a duniya ba za ka gani ba har abada jama'a baina hadhihi al-aya wa baina ad-dalil al-qati ala sihhati ar-ru'yati fi ad-dar al-akhirah wa qila inna hadha al-kalam fi hadha al-maqam kal kalam fi qawlihi ta'ala wato wannan magana da Allah yayi na cewa lan tarani za a ajiye shi akan fadin Allah da yazo a cikin suratul an'am wanda Allah yake cewa la tudrikuhu al-absar wato ba za a yi ma Allah idraki ba wa huwa yudrikul absar domin ai shi Allah shine mai idrakin idanuwa wa huwa latiful khabir kuma Allah shine mai tattausar baiwa kuma mai bada labari wannan sifa ta wa huwa latifu ita ta dace da jumlar da ta gabace ta saboda jumlar da ta gabace ta shine la tudrikuhul absar idanunka ba zai riske ni ba kai dan adam ni ne nake riskar idanu to tun da kwani nake riskar kowane idanu ni na fi cancanta da zamanto mai tattausa kuma ni ne zan ba da labari kai da ba ka iya ganina na za a yi ba da labari Wanka da haka jumlar ta fi dacewa da da ubangiji baraka wa ta'ala da jumlar da ta gabace ta na cewa mai tattausar baiwa mai ba da labari shi ne wanda ya fi cancantar ya zaman to yana da wato idraki an gane so anan cewa rabbi arini anzuru ilai, wato ya Allah ka nuna min in kalle ka sai yace lan tarani ce walakin unzur ila aljabal to za a bashi wasu kamar shurut wanda in har waɗannan abubuwa za su iya tabbatuwa to akwai yiwuwar ya ga Allah idan suka kasa tabbatuwa to akwai yiwuwar ba za a ga Allah ba a duniya ko wani ya yi da'awar ya gan shi za a iya kwatanta wannan abin da Allah zai bada na cewa shi mutumin zai iya yiwa ya zamanto a haka ya ga Allah domin yanzu Allah ya danganta ganinsa ne da dutse annabi Musa ya kalli dutsen nan walakin unzur ila aljabal sai dai kai duba zuwa ga wannan dutsen fa in istaqarra makanahu idan har yayyu wannan dutsen ya tabbata a makanahu a inda yake bai rugurguje ba bai narke ya zube ba wato dutsen zai iya daukan hasken ubangiji da kudurar Allah idan wannan dutsen ya iya tabbatuwa akan yadda Allah zai bayyana a kansa har dutsen bai narke ba bai lalace ba to akwai yiwuwar za ta iya gani na amma idan dutse ya kasa daukar nauyi na to kwakwalwar kama ba za ta iya dauka ba balle ka gani ko ka gane magana to yanzu akwai wani dan adam da zai ce ya ga Allah a wannan duniya kwakwalwarsa ta kai wannan dutsen dutsen zo sai na to ƙarya zai saboda saboda bari annabi Musa yanzu Allah ya bashi asamin ka kalli dutsen nan in ya tabbata akan yadda yake fa sawfa tarani da sannu zaka gani in dai dutsen ya bayyana ba kana kan dutsen dura sai na ba to in dutsen ya tabbata in na bayyana akwai yiwuwar in zai iya tabbatuwa ya iya ɗaukan ƙudurar ubangiji ya tabbata ya tsaya bai narke ba an gane to akwai da za a yi gani to bai faru falamma tajalla rabbuhu tajalla rabbuhu tajalli shine bayyanuwa lokacin da ubangijin Musa ya bayyana haskensa akan dutsen liljabali ga wannan dutsen ja'alahu dakkan sai ya sa dutsen ya zama toro duddugagge ya narke ya zama rairayi. daga saman dutsen da ya narke ya rugurguje wanda yake kansa zai tsaya ko faduwa zai sai shi ma annabi Musa ya fado wa kharra Musa sai annabi Musa ya fado sa'iqan sumamme ba maganar yanzu ganin yanzu ta kai ta kai ake kenan ba maganar kuma a gani falamma afaqa lokacin da annabi Musa ya farka kala sai ya ce subhana sarki ya tabbata gare ka ya Allah tubutu ilaika ina tuba ya ce tuba nake gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon masu imanin ba za ka gano ba ni ne farkon wanda ya yi imanin cewa ba za a ganka ba a wannan duniya to akwai wani littafi da ake kira mu'jizatul qur'an mawallafin sa shi dan mutawalli sha'rawi mu'jizatul qur'an ya kawo maganganu yace menene hikimar cewa annabi Musa ya kasa ganin ubangiji kuma yanzu ya ce shine farko ma mai imani ba za a ga Allah ba saboda halittar da ubangiji ya ma annabi Musa halitta ce ta yi ɗauki nauyin sako amma ba halitta ce ta ɗauki nauyin hasken ubangiji da ubangiji ba ba za ta iya ba ba za ta iya ɗaukan wannan ba shi yasa Allah ya ce a aya ta gaba ya ce ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati kawai fa zabin da na maka shine na zabe ka fan aike ka ne ba na zabe ka ne wai kana da karfin gani na ba ba wannan zabin na maka ba so ba wannan zubin halittar bane aka maka to shine sai kawai ya ce to zai iya cewa tun da yanzu kwakwalwar annabi musa da ta kasa ganin daukan wannan abun, ta sube dutsen da ya kasa daukan wannan hasken shi ba ya ragarage zama yashi to me yasa kuma a lahira dan adam zai iya ganin Allah bai rududduge ba can ai kaga an ce za a ga Allah a lahira yan aljanna za su ga ko haka annabi ya faɗa ina la tarawna Allah lalle ciwon za ku ga Allah to me yasa a lahira dan adam zai ga mumini zai ga Allah kuma ba zai rududduge ba ya ce halittar ta sha bamban halittar da Allah ya yi ɗan adam a wannan duniya tana karɓar rashin lafiya halittar ɗan aljanna ba ta karɓar rashin lafiya ba wani virus da zai same ka a lahira babu shi ɗaya yake nan daga ciki babu wani virus ɗin da zai taɓa ka babu shi sannan halittar ɗan adam a lahira mumini a duniya tana iya karɓar tsufa shekaru suna iya tasiri a kanta yau da gobe suna iya tasiri a kanta amma yau da gobe a lahira ba sa tasiri a kan halittar ɗan adam domin hasali zai tabbata ne a kan ɗan shekara talatin ko ba zai canza ba nan akwai ruwa da Allah yake bashi wadda zai sha na alkawasara wanda aka ce har abada ba zai iya sake jin ishirwa ba to jikin da ba zai sake jin kishirwa ba wani irin jiki ne kaga kenan zai sha ruwa sai dai dan nishadi amma dai ba dan yana bukatar kishirwa ba to wannan jikin bai karban tsufa bai karban rashin lafiya ba abin da zai karba don haka karfin halittar da Allah ya yi ba wannan halittar za ta iya ganin Allah ba tare da ta samu matsala ba to idan ka zo mu karana kuma akan tsakanin annabawa guda biyu yanzu annabi Musa ya gana da Allah a Jabalut Tur Kaina ga abin da ya faru da dutsen ya rushe ga abin da ya faru da annabi Musa ya ya suma to idan ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai aka yi Isra'i da shi shi irin wannan ganawar ba a ƙasa aka yi ta ba ba a ƙasa aka yi ta ba amma ta annabi Musa a ƙasa ne a jabalu tsore saina a nan aka yi shi ne ubangiji ya tabbatar mana da shi a yanzu ana Allah ya yi ganawa da annabi Musa a wannan dutsen ga irin waƙi da ta faru an yi magana da annabi Musa ya nemi ya ga Allah dutsen ya rushe shi ma kansa ya faɗi sumamme sai da aka tattaro shi aka farfaɗo da shi ya dawo cikin hankalinsa da komai daga tashinsa abin da ya fara roƙo tubutu ilaika mm. ina tuba zuwa gare ka to an yi irin wannan ganawar da annabi sallallahu alaihi wasallama amma shi sai da aka wuce sama ta ɗaya aka wuce sama ta biyu aka wuce sama ta uku aka wuce sama ta hudu aka wuce ta biyar aka wuce ta shida aka wuce ta bakwai wadda yake masa jagora shine jibrilu aka je sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa inda sidratul muntaha nan ne sidratul muntaha gurin tikewa shi karan kansa jibrilu ruwaya ta ce da aka isa sidratul muntaha yace an ce in zo da kai kuma na zo da kai kuma mun iso inda ba ma wucewa saboda haka anan muke tsayawa nan aka ce mu tsaya yanzu kawai kai da ubangijinka sallallahu alaihi wasallam daga kai sai ubangijinka to shine annabi yake cewa ji alƙalamin ƙudura nun walƙalami wa ma yasturun wadda Allah ya rantsuwa da wani alƙalamin da abinda yake rubutawa Ya ce na yi tafiyar da na je gurin da ya zama wannan alƙalamin ina jin sai yana rubutu a kan lauhil mahfuz kwakwas kwakwas ina jin ƙaran sai haske ya bayyana wannan hasken da ya bayyana shine irin hasken da ya bayyana akan wancan dutsen dutsen ya raga-raga ya rushe annabi musa ya faɗi amma shi annabi da hasken ya bayyana wala a min ayati rabbihil kubra sai ya gani daga ayoyin su waɗanda suke manya-manya ya ga wannan hasken amma shi annabi da yake halittar da Allah ya masa ta daban ce ba irin ta annabi musa ba ne domin annabi musa ba zai iya dauki wannan nauyin hasken dutsen ya iya dauka ba ba zai iya yiwa ba amma shi annabi yadda allah ya halitta shi da kwari da irin yadda allah ya yi shi sai ya zamanto da hasken ya bayyana ma zagal basaru idanunsa ko kiftawa irin na tsorita irin wayanzu in kaga wani abin tsoro kawai idanunka ya zazzaro haka ko kowannan bai faru wa ma tsaga ko bai ketare iyaka ba yana nan a kan yadda yake wala qad ra'a min ayati rabbih al-kubra ya gani daga ayoyin ubangijinsa madaukaka to wannan shine masu masu mukarana shi yasa aka ce duk halittar ubangiji babu irin annabi babu irin duk da mala'iku da duk abin da ka sani babu irin annabi ya fi ƙarfin kowa saboda haka Allah ne gaba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ana annabi Musa shi ya zamanto tubutu ilaika wa ana awwalul mu'minin ni farkon mai imanin ba za ka ganu ba ya Allah kala ya Musa na'am قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي na'am. وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين نعم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء نعم وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة واحمر قومك يأخذوا بأحسنها نعم سأوريكم دار الفاسقين da annabi Musa ya farfado yace tubtu ilaika ina tuba zuwa gare ka ya Allah hmm. wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon wanda suka yi imanin ba za ka ganu ba qala Musa sai Allah ya ce masa ya kai Musa wannan kira ne na girmamawa ya Musa yanzu dai kaji a jikinka kenan ko <laughs> kuma kaga abin da ka gani kuma kaga abin da ya faru duka ya Musa Allah ya ce ya kai Musa inni ni inji Allah istafaituka na zabe ka ne alan nasi akan mutane ni na zabe ka akan mutane na zabe ka ne bi risalati dan za ka iya ɗaukan saƙo na kuma ka isar mun da saƙo wa bi kalami kuma na zaɓe ka dan ka zo mu rinka yi magana sauran annabawa da yawa aika nake musu amma na zaɓe ka kai ka zo mu yi magana ban zaɓe ka saboda ka zo ka ce za ka ganni ba ba shi ne abin da na zaɓe ka ba mm. sai Allah ya bada umarni kawai wa khuz ma mm. Abin abinda na baka ka Abin abinda na baka kawai ka karba magana za ka da miya za'a a yi ya wannan duka ba naka ba ne faƙuz ma'a ka karɓi abin da ni na baka na sako wa kun ka kasance mina shakirina daga cikin masu gode mu waɗanda za su yi aiki da abin da na umarce su wannan shi ne abin da nake nema a gurinka Allah ya ce wa katabuna lahu fil alwahi to mun rubuta ga annabi Musa fil alwahi a cikin wasu alluna to shi za ka ga wato kisoshin wasu suna shiga wasu yanzu kaga wa katabuna alwahi akwai wata magana da aka shashare akan maganar wannan bata zo ba amma a wasu surorin ka samu saboda aka kistar ta can ta haɗu da can ta can kuma ta haɗu da can can kuma sai ga kamar an gutsure ta an taƙaita ta saboda haka Allah ya ga dama ya tsayar da ita to cikin abin da muka ba mu annabi Musa na attaura ko na abin da muka ce ya rike shi da ƙarfi mun rubuta a ciki ga annabi musa fil alwahi a cikin alluna cikin wasu alluna ne allah ya rubuta masu abubuwa min kulli shay'in kowane abu mun rubuta a ciki wa maw'izatan mun rubuta wa'azi wato kai wa'azi wa tafsilan li kulli shay'in kuma abin da muka rubuta zai rarrabe bayanin komai daki-daki a cikin wannan allunan da muka rubuta wa kusa bi kowa wato ka yi riko bi kowace ka rike wannan abin da ƙarfi ka rike shi tun da Allah ya ce ka rike shi da ƙarfi to duk maslaharka da maslahar al'ummar da za ka kira duk mun rubuta a ciki domin komai mun rubuta a cikin waɗannan wa amur qaumak umurci mutanenka kuma idan ka je ya khudhu bi ahsaniha su yi riko da mafi kyawunta to akwai wani abu ne mummuna a cikin ta babu wani abu mummuna shi yasa malamai suka ce ma'anansa shine wato wa amur qaumaka umurci mutanenka ya khudhu bi ahsaniha ya khudhu bi ahkamiha shi shine su yi riko da hukuncin da wannan allunan suka bada sa'urikum daral fasikin sannu zan nuna muku gidan fasikai ina za su koma fasikai za su koma gidan wuta an gane wato zan nuna muku masaukan fir'auna da inda mutanen fir'auna duk za su zan nuna muku in ji Allah zan halakar da su zan nuna muku shine kuma kaga a wata ayar fir'auna ya mutu mutanensa sun mutu Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wuta ce wanda ake fito da ita da safe sai an babbaka fir'auna kullun da safe ba wai an ji lahira ba fa a yanzu haka annaru yu'raduna alaiha ghuduwan za mu rinka fito da wuta muna babbaka fir'auna da safe wa ashiyan in rana ta zo faduwa za mu babbaka shi da shi da mutanensa annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya nace zan nuna muku gidan fasikai to shi ne abin da Allah ya yi musu ana babbaka fir'auna da safe da shi da mutanensa haka da yamma guduwan wa ashiya sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a ranar da kuma zan tsaye da alkiyama kaga wannan yanzu a duniya ake yin sa ranar da kuma zan tsaye da alkiyama wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ila ashadd al'azab zan shigar da mutanen fir'auna da fir'auna ashadd al'azab mafi tsanancin azaba zan shigar da su shi za a wani gurin yace ya kudumu qaumahu fir'auna shine jagoran mutanensa ya kudumu qaumahu yawmal qiyama duk mutanensa suna bin sa a baya shine zai zama a gaba ya kudumu qaumahu yawmal qiyama fa awradahumun nar za mu gangarar da su jahannama bi'sar rifdul maru Allah ya ce tir da jama'ar da za mu gangarar da ita jahannama Allah wadare da ita wannan shine fir'auna sa'urikum daral fasikin sai Allah ya ce sa'asrifu an ayati al madina sa'asrif an ayati سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغيب يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم نعم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون كان إنجينا باشي فنيكي كيوبا كويبا أنا أتني مغ أمنا Allah tabaraka wa ta'ala yace bayan yace sa'urikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku gidan fasikai sune mutanen fir'auna da ire-iren sa shi kansa to sai Allah tabaraka wa ta'ala yace sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ard allazina yatakabbaruna fil ard wadanda suke girman kai a bayan kasa suna girman kai bi ghairi al babu dalili babu a kan me zaka girman kai yanzu saboda kana da kudi Allah ba shi ba da kudi ba saboda kana mulki Allah ba shi ba da mulki ba saboda ka sa sutura Allah ba shi ya sutura ba saboda kana da lafiya ba Allah ba da lafiya ba dan kana da kyau shi yasa zaka girman kai me wai dalili ma na yin girman kan dan adam babu dalili ai baka da dalili wata rana annabi ya yi kaki haka sai ya tofa a hannu kaki fa sai ya ce maɗan adam daga nan wannan abun daga nan kake asalin babanka daga ƙasa kai kuma daga irin wannan ruwan mani haka kake ruwan majina mai abin girman kai kuma duk inda ka kai da mulki duk inda ka kai da cika duk inda ka kai da tumbatsa duk inda ka kai wannan ƙasar ita ne za a tona ƙasa kuma ya isa kowa wa'azi shugaban ƙasa ba a sa masa filo ko katifa ba wanda za a yi masa wannan ya ishe ka wa'azi duk motocin da ka saya don ka ji daɗi ladan mutuwa ba a ɗaukan ka a cikinsu idan ya ɗauke ka akan kore kura haka za a kai wannan makaras haka za a sa wannan ita ce bagatar ma da aka maka ka samu sa'a kenan ka samu gata al'umma sun san da kai kuma sun kula da kai su maka wanka a naɗe ka cikin farin likafani a ɗora ka kan wannan makarar a sa ka a bayan a kori kura wannan fa kana da gata ne wani wanda bai da gata sai dai gawar gawarsa tsuntsaye su ci yanzu kai kayi sa'a ne ma wannan shine karshen to Allah yace allazina yatakabbaruna waɗannan da suke girman kai fil ard a cikin ƙasa bi ghairil haqqi ba haqqi Allah ya ce asrifu an ayati zan juyar da su daga barin ayoyina ba za su taba ganewa ba wato kaga kenan dan adam shi yake jawo makansa ya to Allah tabaraka wa ta'ala ya juyar da shi daga ayoyi duk abin da za a nuna masa ba zai yadda ba duk abin da zai ji ba zai yadda ba saboda Allah ne yake sarrafar da su shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa in yaraw kulla ayatin idan sun ga kowace irin aya ba za su imani da ita ba sa'asrifu an ayati alladhina na fil ardi bighayri alhaq ma'anan sai ce ai sa'amna'u fahm alhujaj ni zan hana su fahimtar hujjojin da nake bara in jal ni zan hana su fakaji Allah ce ni ne zan hana su fahimtar hujjoji wal adillati dallatu ala azmatai da dalilai da suke nuni a bisa girmana duk ba su gani ba wa shari'ati da abin da zai nuna girman shari'ata su ba za su gan shi ba ni zan hana su ganin wannan wa ahkami da hukunce hukunce na zan sanya wannan in hana zukatansu wato su almutakabbirin masu girman kai waɗanda suka girman kai akan da'a akan yimin da'a wa yatakabbaruna anin nasi bi haqq to kaga kenan sai Allah ya sa waɗancan abubuwa a zuciyarka Allah ya cire girmansa a ranka ya hana zuciyarka ta ga girman Allah ya hana ta fahimtar hujjojin alkur'ani ya hana zuciyarka ganin girman Allah ya hana zuciyarka ganin shari'ar Allah da girma ya hana zuciyarka ganin hukunce-hukuncen Allah to sai ka hada waɗannan abubuwa sannan sai ka fito ya takabbaru na anin nas kai wa mutane girman kai kafin kai wa mutane girman kai sai Allah ya tabbatar da waɗancan abubuwa a zuciyarka kaga kenan an gama da zuciyar mutum bi ghairil haqq ai kama istakbaru bi ghairil haqq kamar yadda suka yi girman kai babu dalili ba komai to sai Allah ya ce azallahumullahu bil jahal da suka yi girman kai akan dokokin Allah suka yi girman kai akan wannan to ni kuma ubangiji sai yace sai na kaskantar da su da jahilai da jahilci ba dama su ga girman kowa jahili ba zai ga girman kowa ya ganin girman kowa ya za ki ganin yanzu yadda al'amura suke jahilai sun cika duniya kuma suna da awar ilimi wai yanzu daga ka gama sakandare sai a naɗa ka kasan wani abu wai har ma shugabancin ƙasar nan da ba ka san komai ba da wannan abun baka san Allah ba baka san ma'rifatullahi ba baka san azmullahi ba mm. baka san qudratul ba ma ka san komai ba mm. sarki ma baka san yadda zaka da shi ba duk shari'un ubangiji an toshe maka su baka san su ba jahilan fa suna da yawa waɗanda ba su san Allah ba to daga nan Allah ya ce azallahum bil jahl sai Allah ya kaskantar da su da jahilci sai ga mutum bai san Allah ba kuma baya fatan ya san Allah kuma baya neman yadda za a yi san Allah domin ya riga jahilcin ya nada shi akan shi wani ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa nuqallibu af'idatahum muna juyar da zukatansu wa absarahum da idanuwansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kaman da ma can tun farko ba a gina su akan imani ba ba hadisi ya ce mun halicci dan adam akan fitra ba kullu mauludun yuladu ala alfitra to waɗannan abubuwan da suka zo suka yi watsi da su suka mayar da Allah ba komai ba suka mayar da shari'ar Allah ba komai ba suka yi ma Allah girman kai Allah ya kaskantar da su da jahilci to sai a juyar da zukatansu ba sanin Allah ba komai a juyar da idanuwansu sai ya zamanto kamar dama can ba a halitta su da sanin wani abu na imani ba wakala ta'ala Allah ya faɗa a wata ayar cewa falamma zagu lokacin da suka karkace Allahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu kala ba'du salaf wato sashin magabata suka ce la yanalu ilma hayyun mai jin kunya ba zai samu ilimi ba sai ka rage girman kai sai ka cire jin kunya ka tambaya ka san ilimi amma da girman kanka kana jin fi karfin ka yi tambaya idan la yanalu al hayyu duk wani mutumin da yake da jin kunyar yayi tambaya kada a ce shi jahili ne zai tabbata akan jahili ne shi saboda sai ka tambaya za ka iya samun ilimi ko shi za a ce mai kunya ba zai samu ilimi ba wala mustakbirin mai girman kai ma ba zai samu ilimi ba don yana ganin ba zai iya zama a karkashin wani ya koya ba wakala akhar wani kuma daga wanda daga cikin magabata ga abin da yake cewa man lam yasbir ala zullil ta'allum sa'atan wanda bai kaskantar da kansa yayi hakuri akan kaskancin neman ilimi na awa ɗaya ba ya kaskantar da kansa wanda bai yi wannan ba an gane bai yi kaskanta wato bai yi hakurin ne kaskantar da kansa ya durkusa a gaban malami na awa ɗaya ya samu ilimi ba bai yi kasa wannan hakurin to baqa zullil jahli abada zai tabbata kuma a cikin kaskancin jahilci har abada wannan ita ce ka'ida وقال sufyanu بن عيينة في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق wato Sufiyanu bin Uyayna yake cewa a ƙarƙashin wannan zan hana zukatunsu su fahimta ma'anan sai ce an zai an hum fahimar zan fisge fahimtar Qur'ani a cikin zukatunsu. Allah zai zare wannan fahimtar qur'ani a cikin zukatan sai ya zamanto babu abin wa usarrifuhum an wato an ayati sannan in juyar da su daga barin ayoyina ba za su fahimta ba qala ibnu jarir ibnu jarir yake cewa wa hadha yadullu ala anna hadha al li hadhihi al-umma wannan magana in ji shi abin nan wato ibnu jarir yace yana ganin wannan maganar Allah yana yin ta ne da al'ummar nan wannan al'ummar ba ma al'ummar annabi Musa ba kuma in ka duba za ka ga haka ne wannan al'ummar ai ta yi tsaurin kai akan ilimi ko ba haka ba musamman ilimin da ya shafi sanin Allah da daman musulmai ba su fahimci alkur'ani ba yanzu inda za a zo sallar tarawihi a karanta fatiha da alamtara sai a ce to duk waɗanda suka fi sallar nan kowa ya fassara mana fatiha da alamtara ya kake tsammanin za a yi kaga kenan da dama wallahi sun yi nisa daga barin fahimtar alkur'ani wannan ya sa wallahi al'amuranmu suka lalace saboda za ka ga ana karanta alkur'ani baka san me yake faɗi yana magana da kai amma kai baka san da kai ake magana yana ɗora ka akan hanya amma baka san da kai bane yana shiryar da kai da falala da samun daraja da ɗaukaka amma baka san da kai ake ba sai kai watsi da shi shi yasa yanzu qur'ani suna nan a lullube a rurrufe a cikin gidajensu a gidan mutane ba su san me suke kunsa ba dan wannan na azumin ma da ake yi wanda da ake da walawala za ga wani ba ruwansa shi ba zai taba sauraron qur'ani ba zai saurari malamai ba ba zai saurari ilimi ba haka yake rayuwa fagam fagam har mutuwa ta rike shi qultu sai nace laysa hadha bilazimin janna ibnu uyay ibnu uyayna inma arada anna hadha matrudun fi haqqi kulli ummatin wato abinda wannan ya faɗa ya ce ba wai yana nufin al'umman nan kaɗai ba ne ibnu kasir ya ce a wannan ya shafi kowace al'umma da ta kawar da kai daga kan littafin Allah shi yasa ai yace kamar yadda Allah ya ce wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha idan an nuna musu kowace aya ba za su imani da ita ba kama kala ta'ala kamar yadda ya faɗa yana cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun waɗanda kalmar azabar Allah ta tabbata akan su ba za su imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin koda kowace aya ta zo musu ba za su imani ba hatta yarawul azabal alim har sai sun ga azaba wacce take mai radadi wa in yarau sabilar rushd idan ka nuna musu hanyar shari'a la yattakhizuhu sabilan ba za su rike ta a matsayin hanya ba ai wa in zahara lahum sabilar rushd koda hanyar shari'a ta bayyana ba za su bi ta ba tariqun najat hanyar tsira la yaslukunaha ba za su shige ta ba wa in zahara lahum tariqal halak wad dalal idan ku hanyar bata wato da halaka ta bayyana musu yattakhizuhu sabila za su rike ta ita kuma su rike ta ita ne hanya yau misali watakila da zaka zo ka tsaya akan cross din nan kace da bututun magana kace jama'a a ji tsoron Allah har zai ce wannan ya tafi amma idan ka zo ka tsaya da wannan bututun kace jama'a yau akwai wasa a fili kaza to sai an saurare ka an ce a ina ne wanda bai gane ba ma sai ya tambaya sa asrifu an ayatiya da sannu zan juyar da ayoyina ga irin waɗannan mutanen ba za su gane ba in ka kawo musu hanyar bata ya takhizu za su rike ta sabila haka Allah ya siffanta su saboda mai inji Allah yace zalika bi annahum domin cewa su kazzabu bi ayatina sun karyata ne da ayoyinmu wa kanu anha ghafilin suka zaman to rakkanannu inji Allah rakkanannu ko da ka rafkanan nan mutum ne yanzu ka zo kai ihu shikenan sai sai bi yanzu akwai wannan ka zo ka tsaya kawai ka ce ya kai zo mu yi mana kawai sai ta bin ka in ka je sai ce to daga nan kuma ya kamata mai kaza sai saboda shi gafili ne shi bai san ma amfanin kansa bai san abin da zai a duniyar ma bai san abin da zai ya fitar da kansa ba akwai wawayen mutane suna da kai wani ya wuce wawa ya kai sakare akwai wanda kuma ya kai soko wani kuma ma dolo ne wallahi akwai wanda ya zama gabo ne ma wallahi malam saboda duk abin da zai masa amfani ba shi bane duk da zai zo bakin hanya ya zauna kawai in ya ga mutum ya wuce da mota ya zage shi in ya ga wani ya wuce ya zage haka ba suke ba yaran mun nan duk matasan nan yawancin su haka suke ba su ganin kowa da gashi to irin waɗannan malam ina za ka je da su ai ba za a tsira ba Allah ya ce waɗannan kanu an ha gafilin marabkana ne daga ayoyinmu lokaci ya yi ko? Daga dole za mu aje anan sai kuma haɗuwa ta gaba ya Allah muna tawassuli da wannan zama da sunayen sunayenka mafiya tsarki muna roƙonka ya Allah ka ɗauke mana wannan annoba muna roƙonka ya Allah ka ɗauke wannan annoba a duniya gaba ɗaya ubangiji waɗanda suka samu ba su da lafiya ka ba su lafiya ya Allah waɗanda suke rayuwa cikin tsanani ka yassara musu ka sauƙaƙa musu waɗanda suka rasa ya Allah ka ba su marasa lafiya ka ba su lafiya masu lafiya ka ƙara musu masu sabani a cikin gidaje Allah ka daidaita su waɗanda bashi ko wani abu ya durƙusar da su muna roƙonka ya Allah ka ɗaga su ka sauƙaƙa musu Allah muna roƙonka ka buɗe albarkar sama da ƙasa a wannan ƙasa khususan a wannan jiha muna roƙon Allah ya bude albarka sama da kuma wannan ƙasa amin bangiji ka zaunar da mu lafiya rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh